ثم قيل لهم aina ما كنتم تشركون sannan a ce da su cikin wulaƙantarwa da tsawatarwa ina allolin da kuke riyawa waɗanda kuka haɗa Allah da su wajen bauta